DW Labarin wasanni A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Borussia Dortmund ta lashe kofin gwani na gwanayen ƙwallon kafar Jamus bayan da ta roke bayan Munich da ci biyu da nema. Kasashen Afirka sun ci gaba da tankaɗe da rairaya a ƙoƙarin shiga gasar nahiyar ta waɗanda suke bugawa club ɗin cikin gida. Yayin da tseren keke a matsayin sana'a ya kasa samun karɓuwa a tarayyar Najeriya. duk da al'adar hawa babura da ake da ita a ƙasar. Sai ku kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe don jin gundarin wannan shiri na labarin wasanni. To madalla, bari mu fara shirin ne da nan tarayyar Jamus, inda a ƙarshen mako aka gudanar da wasan da ake wa lakabi da Super Cup na fitar da gwani na gwanaye wanda ya haɗa Bayern Munich da ke rike da kambun zakara da kuma Borussia Dortmund da ke rike da kofin ƙwallon ƙafar ƙasar. Wannan wasan ne bisa ga al'ada ke yayi kallabin kakar gasar Bundesliga kuma Borussia Dortmund ta samu nasara da ci biyu da nema akan Bayern Munich duk da cewa sabbin 'yan wasa uku da ta sayo ba su taka leda ba ciki kuwa har da Togard Hazard da Julian Brand da kuma Mats Hummels. Su dai 'yan wasan na Dortmund sun fi nuna hazaƙa bayan da aka dawo hoton rabin lokaci inda minti 48 da fara wasa Paco Alcacer ya zura kwallon farko yayin da Sancho ya zura ta biyu a minti 21 kafin a yi busan ƙarshe. Wannan shan kashi ya ƙarfafa wa 'yan wasan Bayern Munich gwiwa ciki har da Robert Lewandowski a burin su na ganin cewa ƙungiyarsu ta so sabbin 'yan wasa. Dama ɗan asalin ƙasar ta Poland ya daɗe yana faɗa cewa ya kamata Bayern Munich ta ƙara himma a kasuwar cinikin 'yan wasa. domin samo waɗanda za su maye gurbin Robin da Riveri. A wasu ƙasashen turai da ƙwallon ƙafa ke da tagomashi ma dai, an gudanar da irin wannan wasa na fidda gwani na gwanaye, inda Ingila aka yi wasan da ake kira Community Shield, wanda aka yi tsakanin Manchester City da Liverpool. A filin wasa na Wembley, 'yan wasan Manchester City suka ci nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida da ci biyar da hudu a gaban liverpool wannan dai shine karo na hudu da city ta lashe kofi a wannan shekarar a faransa kuwa paris saint-germain da ta zama zakaran bana da kuma stade rene wacce ta lashe kofin kwallon kafar kasar ne suka ke kece reni tsakaninsu a shenzhen na kasar china tun da bisa ga al'ada a kasar waje ne ake buga wannan wasa kuma paris saint-germain ce ta ciri tuta bayan dokin ren da ci biyu da ɗaya. a nahiyar afirka a wannan ƙarshen makon dai ƙungiyoyin ƙasashe daban-daban sun ci gaba da ƙalubalantar junansu da nufin samun damar shiga gasar ƙwallon ƙafa ta 'yan wasa da ke bugawa a cikin gida da za ta gudana a shekara ta dubu biyu da ashirin. bayan tankaɗe da rairaya ƙungiyoyi da suka cancanci zuwa zagaye na gaba sun haɗa da eswatini da mauritania da uganda da senegal da zambia da burundi da ethiopia da equatorial guinea sai kuma lesotho da madagascar sannan kuma akwai mali da namibia da tanzania da togo da kuma zimbabwe za a ci gaba da wasannin share fagen ne har izuwa watan oktoban 2019 kasashe goma sha biyar ne ya kamata su samu tikitin hayewa baya ga ƙasar kamaru da za ta ɗauki bakoncin gasar a shekara mai zuwa. har yanzu dai muna kan batun kwallon kafa ne a nahiyar afirka inda dan wasa da aka zaba a matsayin gwarzo a gasar kwallon kafa ta kasashen afirka da ta gudana a kasar masar a 2019 ya sami sabon club da zai bugawa shi dai dan algeria ismail ben nasser wanda sa ta lashe kofin afirka ta 2019 ya bar kungiyarsa ta empoli tare da komawa ac milan kan tsabar kuɗi euro miliyan goma sha shida a kudancin faransa aka horas da ɗan wasan mai shekaru 21 da haihuwa kuma ya sanya hannu a kan kwantiragi na shekaru biyar tare da kungiyar ac milan da ta lashe kofin zakarun turai na champions league har sau bakwai cikin tarihinta a najeriya duk da nasarar da kasar ta samu a karon farko bayan shekaru da dama a fannin tseren keke inda ta lashe gasar kasashen afirka da aka yi a birnin abuja amma tana ci gaba da kasancewa a baya sosai a wannan fanni na tsere idan aka kwatanta da sauran wasanni na ƙasa da ƙasa da Najeriya ke shiga kamar ƙwallon ƙafa. Washin me ke hana 'yan tseren keken Najeriya yin fice a gasannin ƙasa da ƙasa? Me ƙasar za ta iya yi don kaiwa ga shirya gasar tseren keke kamar yadda ake yi a ƙasashe irin su Burundi da Kamaru da Gabon? Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya yi nazari akan wannan lamari, ga kuma rahoton da ya aiko mana. To bayan kwa shekaru da dama ne dai Najeriya ta samu kaiwa ga wannan mataki na lashe gasar da aka yi a birnin Abuja. Inda ta doke wacce take biye da ita wato ƙasar Masar wacce ta daɗe tana yi mata ba a wannan gasa. Domin Najeriya ta samu lambobin zinariya 21 da azurfa 17 da tagulla 12. to sai dai nasarar da najeriya ta samu ta sanya ta a matsayi na fuskantar sabon kalubale a gasar ta tseren keke da tun shekarar 1972 aka kafa hukuma ta musamman a kasar abin da ya sanya tashen da ta yi a shekarun 1980 amma kuma a yanzu ake fuskantar koma baya shin me ke faruwa ne Coach Bala Musau ɗan tseren keke ne a shekarun da gasar ta yi tashe a Najeriya ya yi waiwaye da akan ce adon tafiya. Ka ga da an ɗauke ta da mutunci fiye da yadda kake zamani yanzu kama abujan nan ba kamar da ba da abun yadda ka san tim na kwallo duk monin za a zo a fita a je guri kaza yanzu ka ga da mu daga bauchi mukan je rabin jos mu dawo to in ka lissafi jos din nan da bauchi wajen mil 120 ne kuma wani lokaci saboda gangara da hawan na wani lokaci ta ga har tiroli muna wucewa da tifofi yadda ka san ka sa moto giya ɗaya in ka je wani guri zaka ji keken yayi laushi ka sa giya biyu kafin ka sa uku wani lokaci zaka ji kunnen ka yana fufufufu iska Gendemeniko Masari shine shugaban hukumar kula da tseren keke ta Najeriya. Ya bayyana abin da ya ce yana kawo masu cikas. to make sure that our Yace dole ne a tabbatar da cewa 'yan wasanmu sun samu kwarewa a kasashen ƙetare kafin mu kai ga wani matsayi. domin ba abu ne mai sauƙi ba batu ne na kuɗi idan babu isasshen kuɗi babu wani kyakkyawan shiri da za ka yi wa gasar da kuma tun mai kyawu da za ka iya samarwa da waɗanda za su koya masu wasa su samu ƙwarewa to sai dai ga adam muktar muhammad shugaban hukumar fa ta wasanni a abuja ya ce akwai dalilan da ya sanya har yanzu gasar tseren keke ke zama a baya a Najeriya. Babu tsari wanda aka fitar a jihohi da kuma ƙananan hukumomi da za a sa wa yara ƙanana sha'awar wasannin watakila ya zo gasa ta ƙasa har ya je gasa ta afirka to sannan ma har watakila ka gan shi yana gasar ita tour de france din to saboda haka ina ganin cewa yanzu gwamnati za ta ga cewa akwai yaran masu hazaƙa wanda za su iya wanda suke da zuciyar Najeriya dai yana da ƙwararrun 'yan wasa na tseren keke musamman yadda take tunƙaho da ɗimbin matasa masu jini a jika. Abin da ya sanya burin kaiwa ga shirya gasa kamar irin wacce ake yi ta Tour de France da ma irin tseren keken da ake yi a ƙasashen Kamaru da jamhuriyar Benin waɗanda ƙasashe ne irin na Afirka. Malam Kabiru Yusuf Kano mai sharhi ne a fannin wasanni ya ce akwai fa sauran aiki a gaba kafin a kai ga hakan. shi tseren keke ba kamar wasan bal bane za ka ce akwai filin da kowa zai iya zuwa a gyara yi eh. na kalli kasashen da faransa ta rena faransa ta yi fice kan wannan gasa su ma sun kwaɗaita ta suna da shi har ana ware titin domin su a layi guda hudu za ga an ja maka yalan fenti a kan na ƙarshe ba ya daka ba na masu keke ne to in za a wannan za ku tafi ma da motocin da komai amma wancan layin ba wani zai hau abin jira a gani shine ko nasarar lashe gasar tseren keken afirka da najeriya ta yi a wannan shekara zai sake zaburar da ita don sake maido da martabarta kamar yadda take a shekarun 1980 wais abubakar idris kenan dauke da rahoto daga birnin abuja najeriya yanzu kuma sai fagen tseren motoci inda mike schumacher dan shahararren dan tseren motocin Formula 1 dan kasar Jamus, wato Michael Schumacher, ya kama hanyar gadon mahaifinsa. A wani tseren da ya gudanar a birnin Budapest na kasar Hungary, Mike Schumacher dan shekaru ashirin a duniya ya lashe tserensa na farko a rukuni na biyu na tseren da ake wa lakabi da Formula 2, wanda yake share ya fagen zuwa Formula 1. Idan ba a manta ba, Michael Schumacher ya taɓa zama zakaran duniya na tseren motoci na Formula 1 har su bakwai a cikin tarihi. To sauraron mu a nan ne za mu dakata a wannan shirin na labarin wasanni sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa ni Muhammad Awal Balarabe nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.